gamar tsakanin 'yan sanda da jama'ar garin na jegadai ta biyo ne bayan farmaki da wasu 'yan fashi da makami suka kai wa wani hamshakin ɗan kasuwa kuma mai taimakon jama'a alhaji ɗan ƙani mai tireda jega a daren asabar wanda 'yan fashin suka kashe shi har lahira lamarin ya tunzura jama'ar garin waɗanda suka zargi 'yan sandan da ƙin taɓuka komai inda suka shiga zanga-zanga da kone-kone tare da tunkarar ofishin 'yan sandan shaidun gani da ido dai sun ce akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu a arangamar yayin da wasu 25 kuma suka jikkata. Shi ainihin sarkin Kabi ya ba su hakuri ya ce musu bai kamata ana wani tashi hankali ko kuma da wani tashi hankali dangane da wannan abubuwa ba. to ko su yin gari suka can makabarta a shirya a su kuma matasa sun yi hito gari sun zo suna ta kone kone sun haɗu police station da niyyar su ritar zoma hakan nan sun ka kone tayoyi da iri iri ko wani lokaci na jirga akwai ta da kone suka haɗu police station to da ƙarshe dai su ainihin police su kuma sai suka yunkuro sannan yarorin sun ka harbe kusan yara hudu ko kuma mutum hudu ma da wata mahaukaciya to zuwa yamma ɗin nan dai kusan mutum biyar suka rasu. rundunar 'yan sandan jihar ta kebe ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Ishaku Barau ya yi min bayani. Ban san mai dan ce zan kira ga dalilin da yasa suka shiga atakin police station har suka kona mana barak guda biyu shi ne ma muke roƙon gwamnati sa kwamiti na bincike saboda a gaskiyar Allah mun samu wasu labarai cewa akwai wasu mutanen garin da suke da hannu akan ba sa kaunar BPO din ya zauna a garin saboda wani dalilai nasu eh sai suka ce wai CCO yana da hannu Amisor yana da blood ko me yasa zai zama blood shi ne gwari wasu kira shi eh, bai amsa ba to in kira bai amsa ba ko me dalili to haka dai abin da muka ji kenan cewa wai shi yasa suka organizing a yi riot against DCO an kira su amsa. Jama'ar gari suna zargin 'yan sandan da ƙin kawo ɗauki a lokacin da ake wannan fashi da makamin. A gaskiya ala ba haka Mutane nawa ne suka rasa rayukansu a hatsaniyar? A cikin gudun mutane hudu ne suka rasa rayukansu domin can dai akwai mutum uku da wata mata da aka ce mahaukaciya ce da wasu mutum biyu kuma cikin mutum bakwai da aka kawo nan ɗaya ya rasu kafin ya samu treatment. menene sanadiyar mutuwar su harbi ne ko menene? eh to mutane ne suna cewa harbi ne amma ni tunda ni tsammata masu za a yi mutum examination to amma mun to nan tare da gwamna mu ga wanda suke jinya a nan a cikin bayan mun barin amin tafi mai yamma mun ga wasu a can to mu zo nan kuma daga baya sai na ji an ce shi hakimin gari ya je da mutanen gari sun ɗebe sun tafi da sun musu jana'a, a zaɓe da kwastar bas ɗin yanzu a yana da wahalar samu. yanzu haka dai kura ta lafa a garin na jega to sai dai ba hada-hada kamar yadda aka saba duk da cewa gwamnan jihar sa'idu ɗakin gari ya ziyarci garin inda ya jajanta wa waɗanda lamarin ya shafa tare kuma da yin kira ga samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a garin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria